kallonmu. asalamu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai albarka wato dalilin da ya sa wasu matan ba za su shiga aljanna ba insha Allah za mu yi duba ne akan haƙƙin iyaye akan 'ya'yansu idan muka yi duba za mu ga cewa haƙƙin iyaye wani haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura akan kowane mutum wanda yake duniyan nan sannan kuma za mu ga cewa babban nauyi ne wanda ya hau kan kowa wanda bajibi ne mu sauke wannan nauyin amma idan muka lura duba yanzu za mu ga cewa wasu matan da yawa ba sa sauke haƙƙin iyayensu a kansu musamman ma mata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani shi mai girma inda yake cewa bayan bauta mishi babu kuma wani abin da ya rage ma bawa wanda ya saura illa ga yayi biyayya ga iyayen shi inda har yake inda har ma ya ambata sunan uwa so uku kafin ya ambaci uba amma ba wai hakan yana nufin cewa kar a yi ma uba biyayya ba ne ya dai kawo ne saboda nuna mahimmancin uwar akan uban amma kuma idan muka lura yanzu za mu ga cewa wannan harkin wasunmu da dama ba sa sauke shi A misali za mu ga cewa da yawa daga cikin mata idan muka yi duba zuwa ga cikin gidajenmu za mu ga cewa abubuwan da ake yi wa iyaye mata abubuwa ne waɗanda ba sa dacewa kamar misali mahaifiyarka za ta iya nuna cewa za ta aike ka amma kuma sai mutum ya yi dinayin wanda idan har ka bari ta yi fushi a kanka ka gani wani azaba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi a kanka. sannan kuma idan muka yi duba iyayenmu mata da dama sukan sa mu aiki amma wasu mu za su iya siki ko kuma wasu mu za su yi amma za su nuna bacin ransu kafin su to ka gani wannan ma kadai yana daga cikin dalilin da yasa wasu daga cikin mata ba za su shiga aljanna ba saboda haƙƙi ne akan mu mu sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mana akan iyayenmu to ka gani idan har ba za ka yi wa iyayenka biyayya ba ka ga kenan wannan ma kaɗai ya isa ya sa dalilin da ya sa wasu matan ba za su shiga aljanna ba amma kuma idan muka yi duba ga mata waɗanda za su shiga aljanna za mu ga cewa mata ne waɗanda suke yin biyayya ga iyayensu za mu ga mata ne waɗanda suke yin abu tun kafin iyayensu su ce su yi in muka yi duba still za mu ga cewa mata ne waɗanda suna yi ne ba wai har sai sun ce a yi ba insha Allah zan dakata a nan sannan kar ku manta ku ziyarci shafin mu na YouTube channel mai suna Shahidanmu TV ranar Juma'a da karfe 9 na dare domin sauke sabon episode ɗin da za mu kawo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.